فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين شيطان bai ينا ba yana كونتو ينا kokwanto yana har sai da ya jefa su cikin laifi da zunubi ta hanyar cin wannan bishiya da Allah ya hana su don haka sai sakamakonsu ya kasance Allah ya fitar da su daga cikin aljannar da suke ciki Allah ya ce masu da su da shaidan ɗin ku sauka bayan ƙasa sashen ku yana abokin gaba da sashi kuna da wurin zama a bayan ƙasa da jin daɗi da abin da yake cikinta na alheri har ajalinku ya zo alƙiyama ta tashi